mai girma gwamna kai ne shugaban gwamnonin jihohin arewa a goma sha tara da ke nan tarayyar najeriya nan tare bayan kun yi jawabi kwanakin baya game da jawabi da wasu matasan arewa suka yi na cewa 'yan kudu sattare na nasu su koma kudancin kasar nan daga bisani wasu matasa sun sake fito da wasu jawabi ta yanar gizo wadda kuma suke nuni da cewa kamar da kai da gwamnan jihar kaduna wato malam nasu rufai a bakwa da kishin arewa da farko dan kare da ba gani kamar matasan nan ma suna da yanci su fito su bayyana kamar abin da ya dame su eh alal hakika na farko akwai bambancin tsakanin faɗin ra'ayi da kuma kokarin tayar da hankalin jama'a domin duk kaji wanda yana kiran masifa wallahi bai santa ba ne domin duk wanda ya dandana rashin zaman lafiya duk abin da ya shafi rashin zaman lafiya ba zai so ba yau a najeriya idan akwai wani shugaba wanda ya fi kowa sanin masifar da ke tattare da rashin zaman lafiya yana jin ni ne na farko a matsayina na gwamnan jihar borno in ko yaro ya ce bai iya gudu ba bai ga abin gudu ba ne idan matasan nan ba su san menene rashin zaman lafiya ya kunsa ba don Allah su nemi wani daga jihar Borno ya ba su labari a matsayin mu na shugabannin arewa dole in mun ga abin da zai kawo tashin hankali da rashin zaman lafiya a arewacin Najeriya dole ne masarauta bambancin mu kenan da sauran sassan kasan nan muna da al'ada muna da ladabi muna da hakuri kuma suna koya mana zaman lafiya da zamantakewa na gari wato ni kaɗai na san yadda nake je da raina duk lokacin da na samu security report cewa boko haram sun kashe mutane ɗaya biyu uku a borno wani lokaci ciwon kai kamar ana bugan kanka Yawa, ɗan kaɗai amma kamar matasan arewan sun zarge ku cewa kun yi shiru ba kwa magana kan irin cin mutunci da 'yan kabilar ibo suke wa 'yan arewacin najeriya sai yanzu da kamar kun fito kuna magana saboda kuna gani kamar saboda harkokin siyasar ku ne kuka fito kuna kalubalantar su me ka ce na wannan zargi wannan maganan banza ne domin idan za ka iya tunawa watan april na 2016 akwai lokacin da manyan nyamurai sun fito sun zargi cewa fulani ne ke ta'addanci a kasashensu mun fito a matsayinmu na gwamnoni na jihohin arewa mun mayar da martani ni gwamnonin suka wakilta muka yi mitin a kaduna na fita na yi bayani akan cewa babu wani kabila da za a danganta ta da fashe da makami ko sace-sacen mutane kamar boko haram ce kace duk bari bari boko haram ko kace duka boko haram bari bari ne akwai wayanda boko haram sun kashe fiye da bari-bari kuma batun biafra ba yau aka fara ba tun lokacin da rap uwa zuruke ke shugabancin su har namdi kano ya zo ya karbi a wajensa kuma batun ayyukan biafra ayyukan national security ne duk kuma gudumawa da za mu bayar akwai hanya da ya cancanta mu bi mu gaya gwamnatin tarayya abin da ya kamata a yi kuma gwamnanin kudin nan ba wanda ban mu magana da shi bisa ga abin da ke addaban kuma mun san wani matakai su ma suke daukawa mu ma a fannin mu matakin da muke daukawa mu kare mutuncin jama'anmu. Mu kan gargaɗe mai gina ramin mugunta. Ku gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mu mai gina ramin mugunta. Kai dai mai gina ramin mugunta, to ka gina daidai kaurinka, watakila fa kai ka faɗa mu gargaɗe mai gina ramin mugunta. Mu gargaɗe mai gina ramin 别卖给。